Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi da Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Laraba, goma ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya talata. Masu taimakawa alkali yanke hukunci a New York sun ce Donald Trump ya biya diyar dala miliyan biyar ga Jane E. Carroll saboda ya ci mutuncinta a badalance. Babban jami'in kare haƙƙin bil adama na Majalisar Dinkin juna ya faɗa jiya talata cewa Iran ta yi ta kashe mutane sama da goma a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara. To Allah kyauta kanin labaran kenan aka saurara. Bayan nasarar kubutar da 'yan matan makarantar yawuru uku a ranar Litinin, yanzu haka ana fafatukar ceto biyu da suka rage a hannun 'yan bindiga. dole ne a yi jinjina ga jajirtaccen waɗanga uwayen yara domin waɗannan uwayen yara su ne ka kaiwa gwamnu suna kaiwa mari sun ainihin hansu yaransu da aga hannun yan bindiga dogo gyaɗe wanda ya zo har makarantar birnin ya ya sace su a jamhuriyar Nijar kuwa wata gamayar kungiyoyin 'yan fafutuka ta mika korafinta ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan magana mun gabatar da ita gaban halsiya ta yi bincike ta gani eh, magana ta cin hanci da rashawa shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu akwai hannun shi a cikin ko babu. bayan dukkanin rahoton da muke tafa da su sannan muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma fa yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Ƙasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a faɗin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan turan nazi a yakin duniya na biyu amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda kuma baya a fagen daga a mamayar ukraine da ta yi yau watanni sha hudu da farawa a wani jawabi mai zafi na mintuna goma a gaban fadar kremlin shugaban rasha vladimir putin ya ceceki waɗanda ya kira kasashen yamma masu da'awar jagorantar duniya waɗanda suka kasance ƙawayen rasha a yakin duniya shekaru 80 da suka wuce kuma ya ce makomar ɗan adam na wani abin da ya kira mataki mai sarkakiya shugaban na rasha ya ce an ƙaddamar da yaƙi na gaske akan ƙasar mu ta haihuwa faretin na red square ya kusa yin armashi da ya saba amma babu shakka an rage shi daga yadda aka saba yin bukukuwan na ranar tara ga watan mayu na nasarar kawance a turai a maimakon jerin tankunan yaƙi na zamani wani tanki samfurin 2 vintage t34 irin na yakin duniya na biyu aka tuka a cikin dandalin an soke shawagin burgewa na jiragen yaƙi da aka saba yi masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke new york a talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyar kimanin dala miliyan biyar bayan da suka cimma matsaya cewa Donald Trump ya ci mutuncinta a baɗalance shekaru ashirin kafin ya zama shugaban ƙasa Amurka, sannan kuma ya ɓata mata suna ta hanyar yin watsi da haɗuwarsa a matsayin ƙarya. Masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara da suka haɗa da maza shida da mata uku sun yi watsi da ikirarin E. jen Carroll mai shekaru 79 yanzu cewa Trump ya yi mata fyaɗe a ɗakin saka kaya na babban kantin sayar da kayayyaki na Baghdad Goodman a New York a wani lokaci a shekarar 1996. masu yanke hukuncin cewa ya badalance ta inda suka bata kimanin dala miliyan biyu kan wannan zargin. sun kuma amince a baiwa carol ƙarin dala miliyan uku saboda ikirarin da trump ya yi akai-akai a bainar jama'a da shafukansa na sada zumunta cewa zarginta zamba ne kawai da shaci faɗi trump ya soki matakin yana mai jaddada cewa bita da kulle ne wannan hukuncin abun kunya ne ci gaba ne da bita da kulle da ake yi mafi girma a tarihi ya wallafa a dandalin sada zumunta na truth social ya kara da cewa ni ban san ko wace ce wannan matar ba ma abin da ya faɗa kenan game da Carol. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China jiya talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na ƙasar China cewa sun tunkari wani yanki na tekun kudancin ƙasar China inda sojojin ruwa na India da kasashen Asin ke gudanar da atisayi. wani kwararre mai zaman kansa a vietnam ya ce bisa ga dukkan alamu china na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayin sojan ruwan a iya fahimtar mu jiragen ruwan na kamun kifi da na kimiyya na kasar china suna gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da ayyukan yau da kullum a yankunan tekun da ke karkashin ikon kasar china ji ma'aikatar harkokin wajen china dangane da bukatar da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gabatar ta jin ta bakin su To in an jima kaɗan hafi zai kira da labarai kafin nan bayan nasarar kubutar da 'yan matan makarantar yawur uku a ranar litinin bayan shafa shekaru biyu a hannun masu garkuwa yanzu haka ana yunkurin ceto biyun da suka rage. Daga kebi Muhammad Nasu da aiko da wannan rahoton. yaran da barayi suka sace daga makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri a jihar kebbi na ci gaba da yin tasiri domin ya zuwa yanzu yara biyu ne 'yan mata kacal suka rage a hannun masu garkuwa da mutane duk da yake sun kwashe kusan shekaru biyu a cikin daji yara 'yan mata goma sha ɗaya ne suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane bayan da gwamnati ta yi kokarin karɓo da yawa daga cikin ɗaliban da aka sace tun daga farko salim ka'oje shine shugaban kungiyar iyayen yaran nan goma sha ɗaya da suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane wanda ya jagoranci ceto 'yan mata hudu a watan jiya eh to babu shakka gaskiya ne a jiya mun samu nasarar karɓo guda uku inda tun farko da muka shaida muku uwaye sun shiga tattaunawa kuma da ainihin domin ganin ainihin wa'annan yaran su goma sha ɗaya sun dawo mun je da niyan karɓuwar na yara guda goma sha Allah bai kunta ba tashin farko inda muka anso guda hudu so bayan mun dawo muka ci gaba da wannan aiki a bangaren uwaye inda still Allah ya ba mu sa'a muka sake karɓi mutum biyu so kuma jiya muka ci gaba inda Allah ya sake ba mu sa'a muka karɓi mutum ah, uku inda yanzu cikin goma sha ɗaya mutum tara ne muka karɓo saura guda biyu kuma su kansu insha Allah guda biyu nan muna nan muna magana a kansu muna tattaunawa ba da ba insha Allah su ma za su fito. Da yake wancan karo sun aza muku haraji wanda hakuka nemi taimakon al'umma yanzu dan da kuka karɓo su ma sai da aka biya wani abu aka karɓo su. a magana ta an ba da kuɗi ko ba da kuɗi ba yanzu ma bai taso ba amma dai yanzu alhamdulillahi wannan ci gaba da muka samu a gwamnatin jihar kebbi ta ba mu ƙwarin gwiwa ta shigo ana yi da ita ta taimaka mutuƙa. Bayanai sun nuna cewa wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka rage a hannun barayi tuni da bakin ciki da damuwa suka yi sanadin salwantar rayukansu to koya isalin iyayen sauran yaran biyu da ke hannun barayin yanzu. Eh sauran biyun da suka rage uwayensu na na ni da ke magana a nan ta tana daga ciki ah, sannan akwai ah, shi ma wannan ita ma ubanta na raye. So waɗannan yaran suka rage guda biyu ya ce da ainihin ah, yar wani shi ma na raye. masu bibiyar lamuran tsaro a najeriya na ganin cewa waɗannan iyayen yara sun nuna bajinta ta jajircewa akan fitowar yaran bashir altine goyawa na daga cikin masu bibiyar lamuran yaran da aka sace da ma lamuran rashin tsaro a najeriya gaskiya dole ne a yi ga jajirtaccen waɗanga uwayen yara masalan domin waɗannan uwayen yara su ne ka kaiwa gwamnati suna kaiwa mari kusan fiye da shekara yanzu ina bibiye da al'amuran waɗannan uwayen yara kuma ina bibiye da tarurrukan da suka yi da kuma gudunmuwar da suka biɗa tsakankanin ɗaiɗaikun mutane da irin ƙaddarorinsu da suke sayarwa domin ganin cewa sun ainihin hansu iyaransu da aga hannun wannan ɗan bindiga dogo gyaɗe wanda ya zo har makarantar birnin ya wuri ya sace su. A cewar masanin tsaro wannan ya kamata ya zama izina ga shugabanni musamman waɗanda ke jiran karɓar ragamar shugabancin jama'a. Zaman lahiya shi ne ƙashin bayan ainihin al'umma kowace iri. Wajibi ne su yi unhani da dukkan dubarunsu da ainihin unhani da waɗanda suka san abin da ke zuwa kina dawowa cikin al'umma domin su gani waɗanne hanyoyi za a bi domin a samar da zaman lafiya cikin al'umma. A ranar goma sha bakwai ga watan Yuni na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ne masu garkuwa da mutane suka afka makarantar da ke garin birnin Yawuri a ƙaramar mulkin Engaski ta jihar Kebbi da sanyin safiya inda suka yi awon gaba da ɗalibai da wasu daga cikin ma'aikatan makarantar waɗanda yanzu su ne yara biyu 'yan mata suka rage a hannunsu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu ga hafi ya da kashi na biyu na labaran duniya. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa jiya talata cewa Iran ta yi ta kashe mutane sama da goma a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara. Akalla mutane 209 ne aka kashe a ƙasar tun daga ɗaya ga watan Janairu, musamman saboda laifukan da suka shafi muggan kwayoyi Sai dai wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce mai yiwuwa adadin ya zarce haka. Turk ya ce ya zuwa yanzu a cikin wannan shekarar mutane sama da goma ne ake kashewa a kowane mako a Iran. lamarin da ya sa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi aiwatar da hukuncin kisa a duniya. daga ƙarshe gwamnatin kanada ta ce ta ƙudiri aniyar cimma burinta na karɓa akalla 'yan gudun hijira afghanistan dubu arba'in nan da ƙarshen shekara 'yan afghanistan fiye da dubu talatin da ɗari shida ne aka sake tsugunar da su a kanada tun watan agustan dubu biyu da ashirin da ɗaya lokacin da kanadar ta ba da sanarwar cewa za ta shigar da dubban 'yan afghanistan waɗanda rayuwarsu za ta iya shiga cikin haɗari a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin taliban mai magana da yan hukumar shige da fice 'yan gudun hijira da kuma zama ɗan ƙasa wato ircc ya shaida boa cewa kanada tana nan akan alkawarinta na sake tsugunar da 'yan afghanistan dubu arba'in nan da ƙarshen 2023 wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ayyuka a duniya Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa gamayyar ƙungiyoyin fafutuka ta M62 ta shigar da bukata a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa domin ta binciki iso Muhammadu wanda aka zarga da hannu a wata badakalar sayar da ma'adanan uranium ga wani kamfani. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Mahimmancin wannan badakala da ake yi wa lakanin Iranium Gate da yadda sunan tsohon shugaban kasar niger ya bayyana a jerin waɗanda suka yi ruwa da tsaki a wannan harka ta bayan fage ya sa gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta Imsu Sando ya gabatar da takardar bukatar ganin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato halsiya ta gudanar da bincike. domin gano gaskiyar lamari game da abin da ake zargin an kitsa a tsakanin shekarar 2012 da 2013 kamar yadda shugaban rikon kwaryar emsu sandoye sanusi muhammad ya bayyana wannan magana mun gabatar da ita gaban halsiya saboda ita ce doka ta ba inci na ta yi bincike ta gani wannan eh, magana ta cin hanci da rashawa shugaban ƙasar nijar muhammadu isu akwai hannun shi a cikin ko babu inda kai hannun shi sai ta yi rahoto ta tura ma wanda ya kamata ta tura domin a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka in babu kuma ita dai ta sani ita ce take bincike mukarraban tsohon shugaban kasar ta nijar na ganin wannan yunkuri a matsayin maras toshe jigo a jam'iyyar pendes tarayya alhaji asmanu muhammadu wanda ke rike da mukamin mashawarci a fadar shugaban kasa a zamanin isu muhammadu na kalubalantar wannan kungiya wani na cikin su adda kamala ta gwada isu muhammadu ya yi wani abu ba su ba mu mamaki duk abin da su gwada ba baki ba ne gare mu mun san manuhassu sun yi yadda za su yi su gama shugaban kasa muhammadu bazum da isu muhammadu ba ta yi ba yanzu wannan ta lalace wata hanya ta aka dauka ta daban tuni hukumar ta halsiya ta karbi takardar ta emsa sande saboda haka shugabannin kungiyar suka bukaci goyon bayan daukacin al'ummar niger su ba da kai don ganin an cimma nasarar wannan gwagwarmaya ta neman hasken abin da ke kunshe a badakalar iranium gate wacce yake ɗaya daga cikin manyan badakalolin cin hancin da suka yi wa ƙasar tarnaki kowa ya san wannan magana ta iranium gate magana ce wanda adda kwai laushe cikin naɗi dole ne sai an yi bincike muna so kowa a cikin ƙasar Nijar ya abin da ya kamata ya yi domin mu yaƙi cin hanci da rashawa. To sai dai magoya bayan jam'iyyar mai mulki na alakanta yunkurin na 'yan fafutuka da wata ɓoyayyar ajanda suna masu cewa ba su da fargaba game da abin da zai biyo bayan binciken da aka buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci ta aiwatar. Wannan 'yan an yi ta mali wadda ta kare kici irin ta ce mutane ne waɗanda su na gaya maka an san suwa ne fa to wai alhaji wannan ba wata dama bace su suka baiwa shi tsohon shugaban kasar ya je ya wanke kansa watakila isu muhammadu yana jiran halsiya ta kira shi ko wata kotu duk ta duniya eh, kana ganin idan halsiya ta gudanar da binciken nan watakila allura ba za ta tono garma ba ba galma ba in tana so ta tono katafila. Eh, a karshen watan afrilun 2023 ne jaridar africa intelligence ta faransa ta rawaito labarin binciken da wasu jami'an amurka da faransa faransa suka gudanar kan wata cinikayyar bayan fage da ta hada kamfanin orano da sofamin da wasu kamfanonin kasashen turai miliyan 101 na dalar amurka ne aka karkasa bayan sayar da ton 2,500 na uranium sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 60. sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. yayin da jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta fitar da sunayen waɗanda za su tsaya mata takarar shugabancin majalisun dokoki na tarayya gamayyar shugabannin 'yan kabilar ibo sun ce sam kada a kuskura a rantsar da bola tinubu da kashin shatima har sai an kammala shari'ar zaɓensu baki ɗaya jama'a assalamu alaikum jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta fitar da tsarin yadda za a raba mukamman shugabancin majalisun dokoki na tarayyar kasar kasancewar ta jam'iyya mafi rinjaye a dukkan majalisun biyu a yayin wani taron shugabanni da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ciki har da zababben shugaban kasa bola ahmed tinubu jam'iyyar ta kuma bayyana sunayen waɗanda take so su shugabanci majalisun mukaman da ta raba su bisa tsarin yanki-yanki. Bala Ibrahim shine mai magana da yawun jam'iyyar ta APC. shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu inda ake sa ran sanata Fabio shi zai rike mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran sanata jibrin barau shi zai rike shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran tajuddin ne zai rike mataimakinsa kuma zai fito daga kudu maso gabashi inda ake sa ran dan jihar abia kalu shi ne zai rike To sai dai wasu daga cikin sababbin 'yan majalisar musamman daga bangaren adawa kamar Inuwa Garba na jam'iyyar PDP daga jihar Gombe suna ganin cewa babu adalci a wannan tsarin na apc ba za mu yadda ko apc ko pdp ko abga ko nnpp ko lp ko waye ya shiga ɗaki ya ce kawai ga abin da ke so ba tare da ya yi duba da bukatan da najeriya take da shi za mu haɗa kai mu kawo wadda muka yadda zai iya muka yadda zai haɗa kan 'yan majalisa domin zaman lafiyar najeriya muka yadda kuma ya san aikin kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zantarwa da bangaren doka. a gefe ɗaya kuma wata haɗakar ƙungiyar shugabannin 'yan kabilar ibo daga kudancin najeriya sun yi kiran da kada a kuskura a rantsar da zababben shugaban ƙasar bola ahmed tinubu da sa kashin shatima har sai kotu ta kammala yanke hukunci kan kararrakin da aka gabatar mata na kalubalantar zaben nasu a yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a ƙarshen mako a abuja babban birnin ƙasar. shugabannin na ibo sun ce rantsar da zababbin shugabannin a ranar 29 ga watan nan na mayu kamar yadda aka tsara ba tare da an kai karshe kan shari'un zaben ba tamkar kira ne ga rashin zaman lafiya a kasar akan haka babban lauya mai mukamin san kuma yanzu haka kwamishinan shari'a na jihar sokoto suleiman usman tsaki ya yi sharhin mahangar doka kan wannan kiran na farko dai inda zai yi to da an duk wani abu da ake jayayya da shi na zaben waɗanda suka ci zaɓe tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har ƙasa a ce an kammala shi kafin su shiga ofis su kansu waɗanda aka zaben za su fi son hakan to amma idan muka dubi ita dai doka ba ta yadda tsarin dimokuraɗiyya ba a ce wani ya zama shugaba wanda ba a zaɓa ba da mukaman da aka zaɓe kamar na shugaban ƙasa gwamna 'yan majalisar tarayya da na jiha don haka shi yasa ake shirya zaɓe kafin ainihin wa'adin mulki ya ƙare to daga timetable na inec inda timetable na inec ta fara da wuri-wuri ila an samu isasshen lokaci to da ana iya cewa ana iya kammala shari'a kafin lokacin damuwar da suka nuna eh sun damu ransu ya ɓaci suna son a gama kowa yana son haka nan amma kuma sai abin da yanayi ya bayar. ba zai yi a ce ba za a rantsar da shugaban kasa ba idan mai 29 ta yi eh, sai wani lokaci in ka yi haka wa'adin shugaban kasa muhammadu buhari zai kare 29 ga wata. to in ka ce ba za ka yi rantsar da wani ba kahin ya shiga shi kai ne yana da duti a matsayin shugaban kasa cikin duti din da a gare ya tabbatar da cewa ya rantsar da mai gado ne a kafin ya wuce to in an ce ka da yayi wannan to ba zai zama shugaban kasa bayan may 29 tun da bayan may 29 din nan ko national assembly ba a yi gina guretin ɗinta ba in babu shugaban kasa da mataimaki senate president ke acting senate president din nan ko da shugaban kasa zai kare wa'adin shi wa'adin da ya rage mishi ba zai wuce sati guda ba ko kwana biyar to ka ga wa za ka sa sai ce kai interim government kuma don mi zaɓen interim government bayan yin zaɓe kuma zaɓen ga ba a samu ba a roshe shi ba ko da ana ganin ba idan yake ba dai ba ayyana cewa ba daidai yake ba kamata a yi magana ta hankali maganar da kuma duk wanda ya diba zai ga a kaya nan da ya kamata ko da abin kai ya shahi ka. Su abin da suke cewa ba wata doka cikin kundin tsarin mulki da ta ce lalle lalle sai an rantsar da sabon zababben shugaba da mataimakinsa a ranar 25 ga watan Mayu kamar yadda suka bayyana a cikin bayanin nasu. Akwai doka akwai doka ta tsarin mulki tsarin mulki ya faɗi ƙarara sashe na ɗai ƙaramin sashe na biyu ya ce tarayyar najeriya ba za a shugabanci tarayyar najeriya ba wato a mulke ta ta kowace hanya sai kamar yadda tsarin mulki ya shata to kuma game da dukkan mukamin mulki na shugaban kasa akwai tanadi na tsarin mulki da ya nuna za a zaɓi shugaban ƙasa kuma zai nuwa ta shekara hudu a koma zaɓen wani kuma dole a zaɓi wani kafin tenuwa ta ƙare saboda ba a barin gibi ga shugabanci ko ina da zaran wanda a shugaba ya tafi to akwai wanda zai mai gurbi ne. A mutane da dama na ganin cewa kasashe da dama sukan gudanar da zaɓe su kuma ba da dama na sai an kammala dukkan shari'u kamin a rantsar da zababbun waɗanda aka tabbatar cewa eh sun ci zaɓen sa'annan ana ganin cewa ci gaba da ko kuma rantsar da su a yayin da za a ci gaba da shari'a kamar wani nau'i ne na farko dai za a ba su wani karfi na yadda za su iya yakar ruwan da yake kokarin kalubalanta su a gaban kotu ko kuma a'a ya kama karkatar da hankalinsu maimakon su mai da hankali kan abin da ya shafi wa al'umma aiki da tunkarar matsalolin da suka sama a sai dai kuma za su koma ne kuma hankalinsu ya karkata ka cokam ga sha'anin abin da ya shafi shari'u ba ka ganin wannan yana wato shafuwar tsari da kuma abin nan na demokradiyya a najeriya wannan gaskiya ne kuma lalle yana shafar tsari na demokradiyya amma a najeriya a lokacin da shi mai girma jana abdulsalam ya yi nashi transition na shirin mika mulki a dukkan zaɓuɓɓuka an yi so an gama an gama shari'a kafin a rantsar da obasanjo to me yasa lamarin ya canza duk wanda ya hau mulki 1999 sai da aka gama shari'a shi sannan ya hau mulki to daga sadda aka fara zartar da tsarin mulki ya rage na inec tun da shi tsarin mulki bai ce ma hukumar zaɓe ga ranar da za ta za zaɓe ba ita ya kamata wajen jadawali na tsarin da za ta yi na zaɓe ta sa ranakun zaɓuɓɓuka za a yi su akalla wata shidda tun da kaga shari'a farko an ba kotu wata shida to ya kamata a ce zaben nan na shugaban kasa an yi shi tun disamba 2022 don kaga su america ba su shiga shekarar hannun oba shekarar da ke biya ke kusa da hannun oba suka zaɓen shugaban kasa kamar yanzu a ce najeriya a yi zaɓe 2022 ya yi a kai zaɓe har 2022 kuma sai february Ah, wasu kuma suna zargin ku bangaren shari'a da jan kafa wurin waɗannan shari'un wanda hakan ke ƙara kawo tarnaƙi ga watakila ah, a makasudin da ake so a cimma na kammala shari'u cikin lokaci domin baiwa zababbun shugabanni damar fuskantar ayyukan jama'a. Gaskiya ga shari'ar zaɓe ba a jan kafa. In ka ga jan kafa ga shari'ar zaɓe sai dai su waɗanda ka husuma tsakaninsu da wanda aka tsara da wanda ke ƙara. na ana samun matsala wata rana in ka zo wajen ba da sammaci sai a kai ma mutum sammaci tunda sai an fara fasan sabis sai ke karba sai an nemi a leave an yi substitute service shi ma ana son a kauce mu wannan sai in an gyara da doka ake ga election petition tunda kowane mutum an san jam'iyya ka sponsorin ne kamar yadda ake sabin kamfani kaga kamfani ga dokar najeriya ta kamfuna ba a sabin din manajan darakta fasan ko wani abu da an zo ofishin kamfani an haka da kamfani to in an yi haka ga jam'iyyu kwafi na shari'a a ofishin jam'iyya. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Cewa gaida Murtala kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya bata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo-hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace. To amin, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Ƙasar Rasha ta, ta baje kolin sojoji da makamai a faɗin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya talata. domin tunawa da nasarar da ta samu kan turawan nazi a yakin duniya na biyu amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda koma baya a fagen daga a mamayar ukraine da ta yi yau watanni sha hudu da farawa masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke new york a talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyar kimanin dala miliyan biyar Ma'aikatar harkokin wajen kasar China a jiya talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na kasar China cewa sun tunkari wani yanki na tekun kudancin kasar China inda sojojin ruwa na India da kasashen Asin ke gudanar da atisayi. Wani kwararre mai zaman kansa a Vietnam ya ce bisa ga dukkan alamu China na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayin sojan ruwan. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, boka Turk, ya faɗa jiya talata cewa Iran ta yi ta kashe-kashen mutane sama da goma a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara. To ma da laga sheka masu raro baki da abinda da ya sauka nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna miƙa sakon ta'aziyya ga Muhammad Hafiz Baballe da iyalai da dangi baki daya bisa rasuwar kanwar mahaifinsa Hawa Baballe wadda ta rasa a daren jiya kuma za a yi jana'izar da safiyar yau daga karfe bakwai da rabi na safe a yar akuwa unguwar fulani a birnin Kano. Ubangiji Allah jikanta ya gafarta mata ko kuma idan ta mata zo ya sa mu cika da imani. yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballan da ya tana gabatar da shirin da kuma jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa na an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.